على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألفية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يعمم مطلقا أو من وجد في أصله صحيح رد وعتمت to idan mutum ya game gaba ɗaya ya game ijazan cewa na ba da ijaza ga mutanen duniya gaba ɗaya ko na ba da ijaza ga mutanen ƙasa ta duka gaba ɗaya ya kawo shi am ko kuma ya ce awo man wuji da fi asari ko ya ce duk wanda wanda suke raye a zamani na na ba shi na ba su ijaza to an inganta raddun an inganta wato tunkuɗe wannan ijazan wa atumit kuma an dogara da wannan an fahimta ko mutum ya ce na ba da ijaza ga mutanen duniya duk musulmin duniya a ah? kai tsaye ko kuma ya ce duk waɗanda suke zamani na na ba su ijaza to wannan su hi haraddun an inganta tun kuɗe wannan ijaza wa atomik kuma an dogara da wannan tun kuɗewan na'am na'am malam yakun umumuhu ma hasri wa sayyihan kal ulama bi misri to matukar umumin shi bai zamanto tare da iyakan cewa ba idan umum din ya zamanto tare da iyakan cewa ya ce na ba da ijaza ga ainihin ɗaliban ilimi da suke zamani na an gane duk ɗaliban ilimi da suke zamani na an gane ku kaga wannan umum din shi ya zo tare da iyakan cewa to irin wannan in ya zo hannu. to ka inganta wannan ijaza kal ulama bi misr kamar ya ce na ba da ijaza ga malaman da suke misira na ba da ijaza ga malaman da suke misira ka inganta wannan ijaza na'am wal jahl bil majazi wal mujazila na'am kalam yubayyinu kalam yubayyin afila wato jahiltan mujaz da mujazila jahiltan abin ijaza din abin da aka ba da ijazan da kuma wanda aka ba ijaza in an jahilce su an jahilci mujaz da mujazila kuna ne ko an jayarci wanda littafi ya bada ijaza sannan an jayarci wane ne aka ba ijaza ah, kalam yu bayyin zucirakin kamar in ya zama to bai yi bayanin mushtarika ba hmm. bai yi bayanin sunayen da suke da ishtiraki ba idan akwai sunaye wanda suna da ishtiraki akwai mutane masu suna iri daya sai ce na ba da ijaza ga ainihin aliyu bin hussein to sai ya zama to akwai aliyu bin husayn wajen guda goma an gani shi wannan aliyu bin husayn kalma ce mushtarika an bai da ku to tunda kalma ce mushtarika sai bai ayyana ba a cikin aliyu bin husayn din wanne daga ciki to ya zama to bai yi bayanin masu ishtiraki ba abdullah ka bata wannan nau'i na ijaza wala yadurru al-jahl bil a'yan ma'a tasmiyatin aw lam yusah aw lam yusaffih ma jama baya cutarwa wato jahiltan ainihin abu baya cutarwa jahiltan ainihin abu an gane ku tare da ainihin ambato ambato inda har ya ambata to dan ya jahilci ainihin abun ba matsala kamar yace ya bada ijaza ga Ali bin Hussein in ya zama to Ali bin Hussein din guda ɗaya ne a garin amma kuma bai san ainihin shi ba shi bai san shi ba amma ya ce ya ba shi ijaza aka ce wannan baya cutarwa ta'adar da cewa tare da cewa ya ambata ba aw lam yusafi ma jama'a ko kuma bai gane abin da ya tattaro ba bai gane ainihin suna a wato fuskan wanda ya tattaro ya ba ijaza ba an gane ku ya kulfa fil asahi afdali Eh, ajastu man sha'a wa man sha'a ala wa in ya kul in ya ce ajastu man sha'a na ba da ijaza ga duk wanda ya ga dama duk wanda yake son ijaza wa man sha'a aliyu da kuma wanda aliyu yake so na ba da ijaza ga duk wanda yake so in kana kana son ijaza to na baka sannan kuma na ba da ijaza ga aliyu sai an bace wani mutum mai suna aliyu sai ya bashi ijaza an to ya za a yi to zancen da ya fi inganci shi ne ka ɓata wannan ijazan wasahahu a gane ku wannan ijazar suna shi ɓatacci to malamai sun inganta an kai Bayin yi min mutlaka idan ya game ga baki ɗaya. Awon wujud fi asahi ko kuma ya ce duk wanda aka samu a zamani na duk wanda aka samu a zamaninsa ya ba shi ijaza wato an inganta tun kuɗe wannan ijaza kuma an dogara da tun tunkuɗewan kada amsa malam ya kun umumuhu matukar umumin shi bai zama tare da iyakancewa ba in ya iyakance umum din to ka inganta in ya iyakance kal ulama ibn misr kamar ya ce malamai na ba da ijaza ga dukkan malaman da suke misra ka ganin wajen am ne amma ya iyakance shi da malamai wal jahal bil mujaz wato jahilci bil mujaz bil mujaz eh bil mujaz wato jahiltan abinda aka ba da ijaza din wal mujazila da kuma wanda aka ba ijaza an jahilce shi kalam yubayyin duk shirakin kamar ya zama to bai yi bayanin sunaye masu ishtiraki ba to ka bata shi in sunaye ya zama to suna da ishtiraki akwai mutane da yawa masu irin wannan suna din sai ya zama to shi kuma bai yi bayanin waye daga cikin su ba ka bata wannan ijazan wala durul jahl bil a'yan baya cutarwa jahiltan ainihin mutum ba a san ainihin shi ba amma an san sunan shi an gani akwai wani mutum na san sunan shi amma ba san ainihin shi ba sai na ce na bashi ijaza tare da na ambaci sunan shi ba matsala na'am aulam yusaffih ko kuma bai gano sunayen da ya tattaro ba ya kira sunayen amma duk bai san su ba bai san fuskokin su ba to shi ma wannan ajastu man sha'a idan ya ce na ba da ijaza ga wanda ya so wanda ya so ijaza man sha'a ali da wanda aliyu ke so duk wanda aliyu ke so a bashi ijaza to na bashi duk wanda malam wani ya yarda a bashi ijaza na bashi to zancen da ya fi inganci ka bata wannan ijazan an gane wannan ijaza bai yi ba بسم الله الرحمن الرحيم المطلوب مطلوب تعريف التابعي تعريف التابعي أو تنتهي غاية الإسناد إلى tabi'i ko ya zamanto gayan isnadi ya kai zuwa ga tabi'i wa huwa mallaki sahabi kazalik wane ne tabi'i tabi'i shine wanda ya hadu da sahabi shi ma za su nazar na wa hadha muta'alliqun bil luqi shi wannan maqtu yana da alaka ne da haduwa shin ya hadu da sahabbai ko bai hadu da sahabbai ba wa ma zikira ma'a da abin da aka ambata tare da shi illa qaidal imani ne. sai dai qaidin nan na imani da shi dole sai ya zama to yayi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam wazalika khasun bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya keɓanta ga annabi ba wai ya yi imani da sahabi ba ya yi imani da annabi wa hadha huwa al-mukhtar khilafan liman ishtarata wannan shine abin da aka zaba Zabanin wanda ya shaddanta tabi'i tula malazama akwai wanda ya shaddanta ga tabi'ai tsawon mulazama ga sahabi sai ya daɗe tare da sahabi sa'an nan a kira shi tabi'i akwai masu wannan sharaɗi amma wannan sharaɗi mai rauni ne ko kuma wato ingancin ci cewa lallai ya inganta cewa ya ji daga sahabi ko kuma yana da wayo lokacin yana da ainihin shekaru ya ɗan girma ya yi wayo shekara tara shekara goma amma in lokacin ƙaramin yaro ne bai zan mu mumayyiz ba ba a kiran shi tabi'i ko da ya haɗu da sahabi an gane to wannan ba sharaɗi ba ne a cewa dole wannan yaro sai ya girma ya yi wayo misali ya kai shekara tara ko biyar da tara ko da shekara shida ne in dai ya haɗu da sahabi kuma ya kasance ya yi imani da annabi a cikin rayuwarsa sunan shi tabi'i na'am ta'riful ta'riful muhtaram ta'riful muhadrim muhadrim na'am wa baqiya bayna sahaba wa tabi'in tabaqatu wato akwai wata dabaka da ta ragu tsakanin sahabbai da tabi'ai ikhtilafa fi ilhaqihim an yi sabani game da rizkar da su bi ayyul da kowanne daga cikin bangare shin za a rizkar da su da ne ko za a riskar da su da tabi'ai an yi sabani akai wa humul muhtarimun sune muhtarimun alladhina adrakul jahiliya wal islam wa inda suka rizki jahiliya da kuma musulunci wayannan bayan Allah sun riski zamanin jahiliya sannan kuma sun riski zamanin musulunci walam yarau annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba su haɗu ko ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko ba su gan shi ba nam fa'addahum ibnu abdul bar min as-sahaba shi ibnu abdul bar rahimahullah ya lissafa wayannan mukhadrimun cikin sahabbai cewa tun da sun yi zamani da manzan Allah duk da ba su haɗu da shi ba shi sahabi yana kiran sahabbai wadda iyad wa gairuhu annabi na abdulbar ya hul wato alƙadi iyad da waninsa sun yi da'awan cewa lallai ibn abdulbar yana cewa sahaba cewa lallai su sahabbai ne to a cikin wannan magana akwai abin dubawa anya kuwa ya faɗa haka da annahu afsa fi kudubati katab da annahu afsa fi kudubati kitabi domin ibn abdulbar ya bayyana baro-baro a cikin huduban littafinsa ma لأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوبعا wato littafin shi yake nufi ce littafi na al-istiab fi ma'rifatil ashab an gane muqaddimar littafin shi al-istiab fi ma'rifatil ashab an gane yayi bayani baro baro a cikin hudubar littafin sa bi annahu innama awradahum li yakuna kitabahu jami'an yace ya gangaro ga littafin nan ne dan littafin ya kawo sunayen su ne su sahabbai dan ya zama littafin sa ya tattaro mustau'ibin kuma ya cika li ahlil qarn awal ga mutanen karnin farko wato ya tattaro dukkan sahabbai shi a nashi kokarin kuma amma bai ambaci wayannan mukhadrimun daga cikin su ba kaga da a ce sahabbai ne su da ya ambaci sunayen sa ai tunda ya ce yana so ya kawo dukkan wayanda ya san cewa sahabbai ne والصحيح annahum معدودون في كبار التابعين zancen da ya inganta ne lallai su ana lissafa su daga cikin manya-manyan tabi'ai ne ba sahabbai bane su sawa'un urifa anna al-wahida minhum kana musliman fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam shin daidai ne an sani cewa ɗaya daga cikin su ya kasance musulmi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kan najashi kamar najashi kaga najashi yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rayu zamanin manzan Allah amma bai taɓa haduwa da manzan Allah ba to wannan ba a sashi daga cikin sahabi sai dai a ce muhadirin ne shi wato tabi'i ne shi daga cikin kibaru ne. ko bai ko eh? shin ya kasance musulmi ne a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ko a'a lakin in eh, sabata annan zai sallallahu alaihi wasallam eh, lailatul isra kushfa lahu an jami'i man fil ard to sai dai cewa in ya tabbata cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam wato a daren Isra'i an yaye masa duk waɗanda suke doron ƙasa in har ya tabbata haka cewa an yaye ma annabi duk mutanen da ke doron ƙasa an nuna mai su fara'ahum ya gansu fayan bayi an wa'adda man kana mu'minan bihi fi hayatihi to ya kamata a lissafa duk wanda ya kasance ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa a lokacin a lissafa shi daga cikin mai sahabbai wa in lam yulaqihi ko da bai haɗu da shi ba tunda shi manzo Allah ya ganshi ko shi bai ga annabi ba manzo Allah ya ganshi a daren Isra'i alin safa shi bai cikin sahabbai usulul ru'ya min janibihi sallallahu alaihi wasallam saboda tabbatan gani ta bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya haɗu da shi manzo Allah ya ganshi tunda ya ganshi kuma ya yi zamani da manzo Allah to sahabi ne shi kama wannan magana fa mai rauni ne wal الاول مما تقدم اذا taqaddama باب وانا tabbata babu wani شيوا da ya tabbata cewa duk mutanen da ke zamanin ya gansu babu wannan نعم نعم fal الاول مما تقدم ذكره من الاقسام الثلاثه واتو wato farko daga abin da ambatan shi ya gabata daga cikin ainihin kasa-kasan nan guda uku huwa ma yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ke kaiwa zuwa ga zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam isnad ke huwa ma yanta hi gayatul isnad shine abin da gayan isnadi ke kaiwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran wannan hadisi marfu'i sawa'un kana zalika tihain bi isnadin muttasil shin daidai ne wannan kaiwa din da isnadi muttasil ne ko da isnadi munqadi in dai an jingina hadisi an ce hadisi ya kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah ya aikata ko an aikata a gaban manzon Allah ya yi shiru duk sunan wannan abun wato marfu an gane ku na'am wasani al-mawquf na biyu kuma shine al-mawquf shine hadisin da ya kai zuwa ga sahabi والثالث المقلوب نأكو شيء المقلوب نعم وهو ما ينتهي إلى التابعي شيء حديث اللي يتم تابعي ومن دون التابعي da kuma wanda ke da kuma wanda ke kasa da tabi'i daga cikin tabi'i tabi'in da wanda ke bayan su fihi ai fi tasmiya a wajen ambato din da wanda ke bayan su a wajen ambato mislu ai mislu ma yantahi ila tabi'i ai misalin abin da ke kaiwa zuwa ga tabi'i fi tasmiyati jami'i zalika maqdu'an a cikin kiran duk wayannan maqdu in shi ta qulta mawqufun in ka so ka ce ka ce mawqufun ala fulan an gani duk da cewa ya kai zuwa ga tabi'i zaka cewa mawqufun ala fulan hasalat tafriqa fil istilah sai ainihin bambanci ya tabbata a cikin istilahi tsakanin maktu da munkaɗe in an ce maktu kuwa ya san abin da ake nufi ta wajen bangaren isnadi ne isnadi ne aka yanke shi kamar haddasani malik an ibn umar kaga ainihin malik ya karɓo daga wa ibn umar zai yi kaga lalle an yanke wani to wannan kaga malik be malik ba ba tabi'i bane malik tabi'i tabi'i ne to yaya za a yi malik yanzu daga ibn umar kaga wannan hadisi munqati ana kira hadisi irin wannan munqati haddasani haddathana amr bin shu'aib an jaddi mun san amr bin shu'aib bai ji daga kakan shi ba daga baban shi ne ya ji to mun ji wannan zamu ce wannan hadisi munqati ko bal ne min baba'is al-isnad shi kuma munqati yana daga cikin bincike ne na isnadi kamar yadda muka yi bayani shi kuma matsu bayani ne na matani idan magana ya kai zuwa ga tabi'i ana kiran wannan asari wanda yake matsu wal matsu min mabahis al matan shi kuma matsu yana daga cikin binciken matani kamar sana kamar da kake gani da atlaka ba'dum hadha fi mawdi'in hadha amma wasu mutane suka yi amfani da wannan a wajen wannan daga sun yi amfani da munqadi a matsayin matsu matsu a matsayin munqadi wa bil aks ko aka san haka hmm. tajawuzan an al istilah eh wato sun yi amfani da shi majazi na istilahi ya zo kamar majaz da istilahi الموقوف ana faɗa ga ainihin maqdu da marfu ana kiransa asarai in dai hadisi mawquf ne ya zama asari hadisi ma maqdu asari ne shi الأيقونية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ما ولا في الكتاب ياتي الله يمسر رحمه نعم يرويه عدل دابد عن مثله معتدل في ضبطه ونقله واتو يرويه عدل دابد adili mai hadda ya ruwaito hadisan an daga misalin shi adili mai hadda mutamadu fi ɗaya, wanda ana dogaro da haddan shi da kuma cirantowar shi kasancewar shi adili idan ya idan ya wato an dogara da haddan shi sannan an dogara da cirantowar saboda adili ne shi qawluhu yarwihi adilun cewa da ya yi adili ya ruwaito shi yani annahu la budda an yakuna rawi adila abin nabi a nan wajen ba makawa ya zamanto mai ruwaya adili ne shi وهذا هو الشرط الرابع من شروط الصحة wannan shine sharadi na hudu daga cikin sharadi na ingancin hadisi wal adl fil asl huwa al istiqama shi adalci ga asali shine miƙewa kan hanya in ce mutum adili ne ya miƙe kan hanya idan kana dariq mustaqiman laysa fihi iwijaj idan ya kasance hanyar miƙaƙƙe ne babu karkata a cikin sa ta ce hanya ne mai adalci yuqalu hadha tariqu adl ana cewa hadha tariqun adlun wannan hanya ne miƙaƙe kake? ai hanya ne mustaqim wa misluhu al-asa al-mustaqima wato sanda miƙaƙiya yuqalu laha adala ana kiran wannan sanda adala na'am hadha huwa al-asl wannan shine asali lakinnahu inda ahli al sai dai a wajen ma'abuta ilimi menene adalci hmm. wani siffa ne ga mutum Yarta dil istiqama eh wani sifa ne na mutum da yake hukunta miƙewa a cikin addini da miƙewa a cikin mutunci a cikin addininsa ya miƙe sambal a cikin mutuncinsa ya miƙe sambal wal istiqamatu rajul fi dinihi wa muru'atihi wato istiqaman mutum a cikin addininsa da muru'ansa ana kiran shi adala wa ala hadha fal fasiq laysa bi'adl in muka dauki wannan ta'arifi fasiki ba a kiran shi adili limaza me yasa ba shi rashin adili kuli li annahu laysa mustaqiman fi dini muna cewa saboda fasiki ba miƙaƙƙe bane a cikin addinin sa na'am falaw ra'ayna rajulan misriyyan misran musirran ala qati'atir rashi da mun ga wani mutum ya nace akan yanke zumunci kwata kwata ya yarda ya sadar da zumunci fa inna na nusammihi adla to lalle mu ba za mu kira wannan mutumin adili ba walau kana min asdaqin nas fi naqli ko da ya kasance daga cikin mafi gaskiyar mutane a cikin ciranto hadisi annahu ghayra saboda shi ba mai kakke bane a cikin addinin sa kazalika malau wajadna na la yusalli ma'al jama'a haka nan da za mu samu wani mutum baya sallah tare da jama'a shi kadai ke sallah kullum huwa min asdaqin nas kuma yana daga cikin mafi gaskiyar mutane fa innahu laysa bi'ad to wannan mutum ba adili ne shi ma wahu la yuqbal min abin da ya ruwaito ba a karɓa daga gare shi wannan mutumin na'am wa dalilu ala hadha qaulullahi ta'ala dalili akan wannan shine inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun bi nabain ya ku wanda kuka yi imani idan fasiki ya zo muku labari da labari ku bincika an tusibu qauman bi jahala domin kada ku musibantar da mutane da jahilci wala ma fa'altum nadimi an gane wannan ko an gane sai nuna in ja'akum fasikun bi nabain fa tabayyanu to wa kaifa in ja'akum adilun bi nabain fa faqbalu kenan idan adili ya zo muku da labari ba ku binci ku amsa na to dama ma an taɓa karɓar an taɓa kira mutum adili ba san shi ba mala abdullah kawai sai mutum ya zo majhul sai mu adili ai ba taɓa yin haka ba dama za a karɓa hadisi ne ma wajen shi ba eh kawai duk wanda ya zo ma da labari wanda zai kawo ne sai bincika mun ake sai ka ya za gane mutum azumi ne ba bincike shi ba kawai da ganin mutum yau kawai a masallaci ya yi sallah sai mutum ya kawo labari sai mu ce azumi ne la shi adili da ma bincikensa ake sai an san adalcin shi sannan ka ce adili ne shi in ba sani ba dole sai an mai taskiya sai an samu shaidu da bincike akan mutum ba wai dan yana sallah tare da mu ba wai dan kaza ba ba a kawai sai an bincika an sani ai nam falamma amara Allah ta'ala bi tabayyin fi qabr al-fasiq a lokacin da Allah ya umarni da a bincika ga labarin fasiki nam ulima anna khabaruhu ghayra maqbul to an san cewa labarin fasiki ba amsa la yuqbal ba amsa wala yurad hatta na tabayyan wato ba a karba ba a tunkudewa sai an yi an bincika nam wa nahnu nashtaru fi riwayat al-hadith mu muna shaddantawa ga ruwayan hadisi ya zama ruwaya adili ne shi wanda yana yiwuwa a karɓi labarinsa wal fasik la yuqbalu kabaru shi fasiki ba a karɓar labarinsa na'am eh haka نعم التبصرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الكلمات التي وردت على قراءتين أما كلمة من دسك زو كان قراءة إبرابيو نعم أو أكثر كوبية قراءة إبرابيو وتجريدها من النكت da kuma wofintar da su daga digo ya to babu digo babu wasali na'am wa shakala na'am la yaj'aluha mutamala baya sanya su suna daukan ihtimali eh, lima warada fiha min alqira'at baya sanya suna daukan abin da yazo cikin ta na kira'o'i na'am falam yaktubuha bi rasmin wahid fi jami'il masahif su sahabban basu rubuta ta da tsari guda ɗaya da rubutu guda ɗaya ba cikin dukkan qur'anai wa innama katabuha fi masahib bi rasmin kawai sun rubuta ne a wasu tashan qur'anai da wani rubutu wanda yake nuni akan akan wata qira'a wa fi bi rasmin sannan a wasu qur'anai a wasu qur'anai da wani rubutu wanda yake nuni akan dai qira'a ba wai a littafin ne suka rubuta ba wa ausa biha ibrahim hmm. rus'iman masahib kaga ne sannan an rubuta a wasu sashen ƙur'anai da wawun guda biyu wawan swabi ha ibrahim waswa hmm, kabala da wawun guda biyu kafin swadu hmm, min gairi alifin ba tare da alifin tsakaninsu ba a cikin wani zashi wa wasa wa wasa biha ibrahima wato da alifin tsakanin wawun guda biyu wasari'u ila magfiratin min rabbikum sanan misalin wasari'u ila magfiratin min rabbikum rutuba fi ba'd al-masahib bi wa rubuta su a wani sashen qur'anai da wawun kafin sinun wa fi ba'daha bi hasfil wa a cikin sashe da hazafa wawun sari'u ba wawun eh wa nahu fa inna Allah huwa al-ghani misalin fa inna Allah huwa al-ghani kutiba fi ba'd al-masahib bi isbat ad-damir bi isbat eh, ad-damir an rubuta a wasu sashen qur'anai da tabbatar da wannan damirul fasl huwa wannan huwa din a wasu sashen qur'anai da shafe shi fa inna allaha wato kawai ba su rubuta wannan nau'i na kalmomi da rubutu guda biyu tare ba fi mushafin a cikin guda ɗaya ayyata wahama ayyata waham don tsoron kada ayi zaton cewa lalle lafazin ya sauka ne abin maimaitawa da cikin wahida da a guda daya walisa kadhalik to al'amarin ba haka yake ba wal huma tani a su a ne guda biyu nazala lafzu fi ihdahuma bi wajhin wanda lafazi ya sauka a cikin daya daga cikin su da wata fuska saniya bi wajhin akal sannan a cikin wata kuma da wata fuska ba tare da takrar ba a cikin daya daga cikin su na'am kada sun koyi musu su da kawai su baki ƙwararri su karanta na taɓa jin ma shugaban shugaban ƴan ƙwararri ya ce wai ƙira a tsayin ce kawai ya ce wala ba wani magana wai ƙira a warshi ya ce ƙira a hasu ne kawai ya ce ya ce warshi wannan fashi ne wallahi kuwa sai ɗan ta'adda ne sosai su iya abin da suka sani kawai wannan ƙira a na hasu shi suka yi da shi ba ya da wani warshi ba wa'in nan نور الألباب إيه؟ ده نور الألباب يا نساء لا نساء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء المسلمين ya kuma ta musulmai la anna ila aqwalid dallin al mudallin kada ku saurara zuwa ga maganan batattu masu batarwa allazina yamurun allazina yukirunakum allazina yamurunakum inda suke rudan ku yamurunakum bidatil azwaj da suke rudan ku shine su umurce ku da yin da'a ga ga mazajen ku min gairi an ya amuru kunna min gairi an ya amuru kunna bi da'atin lahi wa rasuli ba tare da sun umarce ku da yin da'a ga Allah da manzansa ba za su ce dole ne ku ringa da'a ga mazajen ku amma ba za su umarce ku ku yi da'a ga Allah da manzansa ba na'am wa yaquluna suna cewa sa'adatul mar'a fi da'ati zawjiha suna cewa arzikin mace shine ta yi da'a ga mijinta da shi za ta samu arzikin lahira wa ma zalika illa li daladi gardi ba komai kawo wannan ba face saboda neman biyan bukatansu kawai suna so ne kawai su cimma bukatansu ga matan shi yasa ake kwadaitar da matan su yi biyayya ga mazajensu ba a nuna musu biyayya ga Allah yana sama da komai suna so su cimma manufarsu ne wa hin fi kunna suna so su cimma manufarsu a cikin ku malam yujibillah ta'ala wa rasulihi wato suna so su wajabta muku abinda Allah ta'ala bai wajabta ba haka nan abinda manzon Allah bai wajabta a gare ku ba ga asali kaman su wajabta muku dole ne ku dafa musu abinci alhali dafa abinci ba dole bane mata ku yi wa mazajen ku wa gasal sau da wanke tufafi a gari suna so ne su wajabta muku dole ne ku wanke wa mazajen ku tufafi alhali ba dole bane da abin da ya kama da wannan mimma huwa kasairu min muradi wanda shi ne da yawa daga cikin su an gane ko a mazhabin malikiya mace wato mutum yana auren mace ne kawai dan ya sadu da ita ta haifa mishi 'ya'ya wannan kawai shine aikin mace amma abin da ya shafi girki abin da ya shafi wanke-wanke abin da ya shafi wanke tufafi da abin da ya kama da wannan da sharar daki duk ba aikin mace bane an gane kai ne aka wajabta ma ka ciyar da matarka yanzu ya rage naka ka je ka siyo abinci da fafe ka kawo mata ta ci ko kuma kai din nan ka dafa mata girki kafin ka wuce aiki sannan ka yi sauri ka dawo aiki ka dafa mata abinci an gane wannan ko aikin da shi ne dama ka aure ta ne dama don ka cimma burinka da ita shi ne ma'ana ka take ta ta haifa maka 'ya'ya shi kenan ta gama maka aiki amma abin da ya shafi girki abin da ya shafi wanki ko abin da ya shafi sharan daki ko gyaran daki ba aikin ta ne. sai dai in ta ga daman yin tadawu'i a gare ka ta ga daman ta maka sai ta dafa maka abinci ko abin da ya kama da wannan kala shi nan da sauransu na ban sauke shi bauta ba idan matar ta sa kanta shi nan, amma kai din nan ka ɗaura mata tana iya cewa bata yadda ba ta zo yin aure ne ba ta zo wanke wanke ne ko wanki ko dafa abinci su wancan Abin ai musharaka yi tare da ku da su da su gaba daya to shine ainihin a na a cikin adabul zifaf na ga je Albani yana tattauna matsalar cewa ya kawo mangarin malamai yan Hanabila da sauransu cewa ai abin da ya shafi ainihin jin daɗi wajen jima'i jin daɗi wajen jima'i gaba ɗaya da namiji da mace gaba ɗaya sun yi ittifaki shi namiji yana yana jin daɗin wannan jima'i ita ma mace tana ji har ma mace tana iya kai ƙaran namiji in ya zama to bai sace ta ba misali ta kashi kotu kaga shi kenan haƙƙin ta ne wannan kamar yadda shi ma haƙƙin shi ne in ba ta yarda da shi ya ɗauki mataki akan wannan an fahimci wannan to saboda haka shi ya sanya malamai suka ce to ai wannan shi, to kenan masu ba ta da wani aiki ma za ta yi kenan an gane shi namiji zai je ya wahala ya nemo kudin cefane zai je ya wahala ya nemo kudin cefane ya nemo kudin da zai biya kudin haya ya nemo kudin kaza sannan kuma shi za a jira yana nan yana wahalar nemowa tana buga mai waya ka dawo maka dama min abinci na ban gaji da jira yaya shi na ce to ce wanda aka yi namiji shi ne shugaba akan mace in dai namiji ne zai dinga dafa mace abinci namiji ne zai dinga mata shara Ke na shi ne shugaba a kanta الرجال ala nisa din nan bima fadala Allah ba'dahum ala ba'd duk mutumin da ya zama shi zai ringa yin girki dole in bai yi ba yayi laifi shi zai share daki shi zai wanke wanke to za a kira shugaba kaga ba za a kira shugaba ba misali an gane ku saboda haka shi wato albani ya kawo asarin nan na fadima radiyallahu anha da take ta dafa ma ali bin abi dalib abinci tana dafa abinci tana yin nika saboda nika da daka sai hannunta ya kanta ta zo ta samu manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wato da Allah a taimaka min da baiwa asarin da taimaka min yin aiki saboda na biyu yayi kanta ta ma annabi yanda hannunta ya kanta saboda wahala na daka da sauransu da Allah annabi ya taimaka mata da baiwa a nan wajen bata ce ita ta gaji da wannan aiki ba aikin ta bane cewa ta yi a taimaka mata da baiwa za ta dinga yin aikin mm. kan kenan Fatima radiyallahu anha ta fahimci aikin aikin ta ne amma aikin ya fi karfin ta aikin akwai mushakka a ciki da Allah a dan rage mata wahala ta hanyar ba ta baiwa shine manzo Allah ya ce shin baki so in sanar da ke abin da ya fi baiwa shine sai manzo Allah ya gaya mata ta karanta wani azkar in tana karanta shi insha Allah za ka samu lada da yawan gaske sai annabi hana ta bai wata yi wahala a gano wannan sanan matan sahabbai sun kasance suna zuwa gona su taya mazajen su ma noma za ka sun je sun taya mazajen su noma a cikin gona a gano wannan ko to duk wannan gaba ɗaya an kawo asarai asarai asarai wanda ke nuna cewa mata a zamanin manzo Allah aiki suke sosai ga mazajen su ba a taba samun ga mata sun kwanta maza ne suke yin aiki ba ya ka fahimci cewa maza su ne suke jagoranci akan mata tunda suke jagoranci akan mata to ba zai yi a ce namiji ne zai dafa mata abinci ya bata ba namiji ne zai mata shara namiji zai kwashe kayan ta ya wanke ko ya wafa abin da ya kama da wannan sai dai ayyuka masu wahala wanda zai zama to mushakka ga matan to sai namiji ya sauwake mata wannan al'amari ta hanyar ɗauko ɗan aiki ko kuma a kai mata wanki da abin da ya kama da wannan an gane ku amma abin da ya zo rinjaye zance na gaskiya dafa abinci da gyaran gida ya tabbata ga mace inda annabi ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ragiyati kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma kowanne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo farajulu ra'in fi me fi ahli baiti wa mas'ulun an ragiyati shi mutum an ba shi kulawa da mutanen gidansa shi ne sarki shi ne shugaba wanda zai rinka supervisor da mutanen gidan kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo sannan ita mace ana tambayanta game da ainihin gidanta gidan da take zaune an gane wannan ko za a tambaye ta gyara wannan gida ta yi kaza ta yi kaza to duk za a tambaye ta kan shi an gane saka wannan mazhaba mazhaba ce mai rauni na'am wala yukallifuna kunna bima aujaba Allah wa rasuluhu wato kada ku yadda maza su kallafa muku abinda Allah da manzon da suka kallafa a gare ku a kan su kallafa muku abinda Allah da manzo ba su kallafa muku ba min da'atillahi wa da'atin rasuli a wala yukallifuna kunna wato su mazaje ba sa kallafa muku abinda Allah da manzon Allah suka kallafa muku na da'a ga Allah da da'a ga manzon sa ya kamata mazajen ku su sa ido ku ringa yin sallah su sa ido ku ringa yin azumi su sa ido ku ringa sanya hijabi su sa ido ku ringa karatu wa'annan su ne abubuwan da Allah ya kallafa muku da manzon Allah hmm. to ba sa sa ido akan wannan sai suna sa ido ne akan kawai biyayya ga miji kawai dole ne mace ta yi biyayya ga miji na'am min da'atin lahi wa da'atin rasul eh na'am na'am yatubu ala zawja da'ati zawjiha ittiba eh yana wajaba ga mace ta yi biyayya ga mijinta ga haduwar malamai dole ne wannan sirran wa jahra a boye da bayyane walau kana zawjuha haqiran kai ko da mijinta wulakantacce ne sosai dole ta mai biyayya hurran kana au abda ko da mijin da ne ko bawa wa haramun alaiha isyanu zawjiha haramun ne a gare ta ta saba wa mijinta kai tsaye mutlaqan ijma'an ga ijma'in malamai illa idza amarha bi ma'siyatillahi sai dai idan ya umurce ta idan mijin ya umurce ta da saban Allah subhanahu wata'ala ba alaiha alkaf an da'ati to a nan wajen yana waje ba a gare ta ta kame daga yin biyayya a gare shi a lokacin nan domin ba a biyayya ga abokin halitta a wajen saba mahalicci na'am wa aidan idza da'at zawjaha idan mace ta yi biyayya ga mijinta kana ya kasance tana da ladanta sau biyu rancin ba da na'atun lahi wa rasuli sai dai bayan da'a ga Allah da manzansa na'am wasiƙa والدليل أين على وجه استناد البدع؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدعة ما ليس له أصل من الكتاب في الكتاب والسنة والإجماع شي بدعة شي ne abin da ba shi da asali a cikin kitab da sunna da ijma'i abin da ba shi da asali cikin qur'ani da sunna da ijma'i shine bid'a na'am wa dalilu ala aidan ala wujubi istinabil bid'a dalili kuma akan wajabcin nisantar bid'a wa zakarahu nawawi fi muslim shine abinda imamu nawawi ya ambata a cikin sharhi muslim min ziyaratul hasana na ainihin ƙari wanda yake mai kyau abinda imam muslim ya ambata a cikin sharhinsa imam nawawi ya ambata cikin sharhi muslim na ainihin ƙari mai kyau na'am yani qaulahu sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana Faɗin shi sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu cewa duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umurnin mu to an mayar masa ai mardudun alaihi ai an mayar masa ba amsa daga gare shi ba unzuru ya ikhwani muslimin ku duba ya ku yan uwana musulmai inna tariqal haqq wahid ku cewa lalle hanyar gaskiya guda ɗaya ne ba ba dole bane zama iri ɗaya ku cewa lalle hanyar gaskiya guda ɗaya ne gairan mukhtalafin fi wato hanyar gaskiya babu sabani a cikin sa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan hanya ta ce mai kakkiya ku bi wannan hanya din wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyi wa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga hanya ta zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine Allah ya muku wasiya da shi ko ku ji tsoron Allah eh insha Allah sai na ku ne shi su amma kotun najeriya suna amfani da wannan kotun kone na magana cewa na ban san ko suna amfani da shi ba inda ana yi ya kamata mata sai kai kala na din a ina ba su aiki da wannan Assalamu alaikum. Akwai akwai wani wani dan uwa jiya ya aiko ya aiko yana sanar da ni cewa jiya gidansa a nan unguwar ma'azu gidan shi ya samu dan matsala haka. Ya dawo ya kaga ya cewa gidan shi wai gidan ya tsage ko har ya wani bagare ya rushe a kai. Kuma an ce an rasa menene ya tsaga shi ya tsaga gidan menene ya rusa da gida menene ya kawai da ya ma an da gidan kawai da matsala. shine ya aiko cewa a mishi addu'a da Allah ta cikin addu'a da abin da ya samu gidan shi malam bashir mai kayan barbari ya shi ne magana gidan shi can goma azu ku jiya bai samu zuwa karatu shi ne yake bugowa yake cewa da Allah ga halin da ya shiga ciki yana son addu'a wajen yan uwa a kai Allah shi ne